لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون دوكيو ينسد اي اي ينسو بازاس ولا ترمسد كومي باولان الله waɗannan su ne ‘yan wuta waɗanda za su shige ta su zauna a cikinta har abada ba tare da azaba ta yanke musu ba ranar da Allah zai tace su gaba ɗaya ba zai bar wani daga cikinsu ba face sai ya tashe shi don ba da sakamako.